kumin din mai yi ita ta yi tafarin cikin duk kumin arba'in da bakwai na region din Maradi kenan nan da wajen mu nan wajen sa'a ya mata lakwal nan kumin din mai yi ba mu da matsala sai mu ce alhamdulillah Allah saka da alheri me yasa karamar hukumar mayashi ta sami wannan matsayi na farko a cikin dukkan karanan hukumomi na jiha kumin din mai ta samu wannan matsayi na farko dan kowa ya sa hannun shi kaga in ka dauka saracin galgaja sarki ya sa hannun shi kwarai duk rayan da za a yi yana zuwa kuma duk inda za su wakilan shi za su zuwa cikin garuruwa suna waye mutane kai ya sa ya Allah lakwal tambara da mata eh meri duk mai so inda za ta yi duk rangarin za su cikin kumin in suka yi suna shan hankali in taro aka suna shan hankali na asa yaran lakwal tambaya da ɗiya mata in aka ɗauki inspection shi inspector da kwansa kanshi da mu tana mu da yan inspection ne di hitar da zamu cikin lakon muna shan hankalin uwan yara da asara lakon tambaya da ɗiya mata an kwal muna tarurrukan kamar wannan abin taro na FCC wanda ke gama duka lakololin lakon gomiya tara da ɗaiki da kwai amma muna gama wata uku wannan duk an shi sai an sha hankalin mutane da sa ran lakon tambaya da ɗiya mata ta sa lakon ɗiya mata in wani gare ta eh, kuma Allah sa mutane sun gane in wani ta na wanda in ka ga uwayen mu suna gane shine kamar wannan zuwa likita duk wanda ka ce ma addinin mu ma ya ce a sa ɗiya mace lakon idan in ta zalikita ta kula da ƴar wata mace macen tana gane mutane na biyu a tallafa mu uwaye wallahi babu kamar ɗaya mata shi ya samu idan uwaye suka yarda suka ba da yaran su lakwal tambaya ɗaya mata har ya samu kai wannan lambuna na cikin region ma dai darakta ya ya kamata a yi domin ci gaba da wannan kokari a ci gaba da waye ka ci waye kai bai da yawa dole ne kullun kullun ne ba sai an ji nesa ba kamar ga misalin na baka na zuwa likita na talha mu waye wannan na sa waye su gane lalle kullun kullun ma ya kamata mu sa diyan mu lakwal tambare diya mata amma akwai abubuwan da ya kamata in an sa din akwai sa lakwal mai a barta ta yi bai da kyau a kasa yarinya lakwal ta yi shekara ɗaya shekara biyu ka shanye a bar ta yi a tallafa mata a kama mata a biso da kawa dan ta samu tunda tana iya samu idan namiji ke iya samu ya sami aiki mace ma tana samun ta aiki har ma ta yi namijin unhwanin gida kenan wannan muna ji hankalin uwaye kan mu diba mini yi zu a a'a mu rike dan mu premium din kuma muna yin shi wannan vraiment muna yin shi eh, kuma insha Allah duka ni na imani da Allah kan commune kan saraki kan inspection kan kumujo nan wallahi mu cancanci karin mu insha Allah kuma ai za a da mu samu cigaba wannan aiki